daɗe a duniya kace na zaɓa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an wayi gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fata an wayi gari lafiya na san yanzu ka an fara sanyi dai kan lafiya limi an fara sanyi ai gani nan na kukunshe na ga alama ni ma na fara na fara kunna <laughs> kayan zafi ya fara sallama ya gaskiya kan haka ne <laughs> me ya faru a wanga mako to abin da ya faru a wannan makon ya kake ganin siyasa amurka wannan da zabe na farko da kake gani eh gaskiya kan ana yi a idan ka gaskiya kan to abin da ni gaskiya sai da burge ne yake malama grace bayan da su yan takarar shugabannin kasar suka zo suka lokacin ce aka baje ba wai ni ne shugaba wannan ni ne a tsohon mataimaki nake ni a a an baje ne a matsayinsa ne yan takara aka zo kuma mai shugabancin abin nan muhawarar ya zo ya shiga ya shugabanci muhawara din to haka wannan makon mm. kuma aka yi na yan takarar mataimakansu mm. ah, wanda yake ah, ita gaskiya za a ce ita ce babbar abin da dai tafi jan hankalin amurkawa ganin yadda waɗannan mm. mutanen suka nuna dattaku kowannensu ya nuna cewa ya san abin da yake yi sun zauna sun yi magana akan batutuwa daban-daban hatta da wato muhawarorin da su masu gidajensu a wancan lokaci suka kaure suka ma ki tsayawa junansu su yi bayani su sun tsaya a tsanake sun yi bayani wanda kuma a dukansu kowannensu nan ya ƙara jaddada ko kuma ya kara bayyana manufofi na irin wato babban abokin takararsa wanda kin ga za a iya cewa wannan ta yi rakiya kuma gaskiya ta kara bayani a an fahimci abubuwa da dama da ba a fahimce su ba a wancan lokaci. Me ya burge ka gaba ɗaya a ciki kana ta faɗan abubuwa da dama da suka burge ka siyasa wato wato abin da ya burge ni a wannan muhawara malama grace lokacin da aka zo aka zauna an yi tunani na kalli sauraron masu sharhi akan yadda suka yi tunanin cewa shi mataimakin shugaba mike pence wato hmm. zai yi abin da suke kira attack wato zai ta kai farmaki ne ga hmm. ita eh, eh, ga eh. ita kamala harris wato hmm. mataimakiyar yar takarar democrats wadda yake duk da yake ko ita din mutane suna bayyana cewa ba kan walla wasa ba ce ganin cewa ita masaniya shari'a ce kuma mm. wato ta taba zama ma alkalin alkalanya babba alkalanya ta mm. jiharta mm. to amma lokacin da suka zo suka zauna ita ce ta fara magana kuma da ta fara magana lalle hakika ta soki gwamnatin su ah, har ta bada misali da irin ah, abin da ta yi to abin da ya fi burge ni a wannan muhawarar shine lokacin da shi mataimakin shugaban kasa zai mai da martani abu na farko da ya shine sai da ya taya ta murna ya yaba mata ya taya ta murna ma ga ɗauko ta da aka yi saboda farkon buɗewar ta yi magana cewa tun lokacin da tana zaune wannan ya kira ta shi tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya kira ta ya ce mata to ga abin da yake so ta zo ta yashi wannan takara ta ce to wannan kiran da ya mata gaskiya yana ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a rayuwarta to eh. Eh, duk da caccakar da ta yi a wannan lokacin bai hana yana fara bude baki shi kuma sai da ya taya ta murna da ta karbi wannan kiran sannan shi kuma ya ma ya nuna cewa kwarai da gaske wannan kiran muhimmi ne ga rayuwarta so wannan shine abu na farko da ya fara bani wato mamaki ya kuma burge ni ya bani sha'awa you know duk da yake cewa suna da bambancin ra'ayi sannan kowa nan bakin rai yake yana so ya kai ga wannan amma bai hana su wato mutunta juna da kuma mutunta irin matsayin da juna suke suke akai ba mm, to mun gode kwarai da gaske kullum kamar muna kamar kullum muna cewa Allah ya kai mu lokacin da za mu kai wannan matsayin demokaradiyya. Wallahi to amin to amin sun ma'amin malama Grace. to bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishe za mu fara da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga malama hawa shu'aibu aduwa bisa rasuwar mai gidanta shu'aibu aduwa muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga wakilinmu baban gida jibrin bisa rasuwar kawunsa malam yusuf suleiman tukura wanda aka fi sani da suna tanko ma'aikacin hukumar kula da lafiyar motoci ta dio a kwanta kwantagora wanda ya rasu bayan gajeruwar jinya Allah ya gafarta masa. To amin sun amin malama Grace kamar yadda kika ce muna ta'aziyya ga abokin aikin mu wato uh, baban gida Jibril. To bayan wannan kuma akwai kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Abubakar Yusuf Sanyinna malami a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto da kuma kannansa musamman wato Musa Yusuf Sanyinna da Isa Yusuf da Adamu Yusuf da malin iyalan gida Alhaji Yusuf Akokai da dukkan iyalan marigayi Alko Sanyinna Umaru baki ɗayan su isa rasuwar da uwansu Alhaji Nuhu Yusuf Sanyinna wanda Allah ya wurasuwa mako tare da fatan Allah ya ji kansa da gafara mu kuma ya kyautata abin ka bashi E to shikenan to zan yi miki bayani eh yauwa zan yi miki bayani bari ma ko ba komai ma ai na san yan shunin ba su da hakuri bari wani ya mai da min martani zan kwaye musu zani a kasuwa kai shirin daukan lauya eh, to to shikenan to ba matsala ba matsala to ɗaya daga cikin su ne dai aboki aiki a wato malama Grace dai gaisuwar a fata alkhairi ne zuwa ga iyalan Alhaji Muhammad Taylor Shuni da na marigayi Malam Muhammad mai kasuwa saboda daurin auren 'ya'yansu wato malama grace a mai na ne fa wato eh, eh, sa'ad muhammad shuni na gidan rediyon bishin fm sokoto eh, da kuma sa'ima muhammad mai kasuwa ita ma tsohuwar ma'aikaciya ce ta gidan rediyon na bishin fm sokoto an kulla zumunci to abinda wasu suke gani wai kamar ba sabon ba yana da wuya a yi abin nan dan jarida da yar jarida ko kuwa eh to to daura auren da insha Allah za a yi shi ne a yau asabar din nan goma ga watan oktoban shekara ta 2020 a kofar gidan marigayi malam muhammad mai kasuwa da ke unguwar gidan igwai a birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya da karfe goma na safe to muna yi ma wato Sa'ad Muhammad Shuni da kuma Sa'ima Muhammad mai kasuwa fata alkhairi da kuma samun albarkan aure kuma zaman lafiya kuma Allah da hankulan su. Eh mutukan raba. Eh mutukan raba kuma a yi ta aikin jarida kuma kila kin ga aka samu zuriya kuma ba mamaki a eh, aikin jarida. A dan jarida. Madalla to kin ga. <laughs> Muna nan muna jiran shi nan nan nan America muna jiran muna jiran cikin zuriya Sa'ad Muhammad eh. shi da Sa'ima mai kasuwa. Aka yake sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Salamatu Baraya is Special Program Management Board Bauchi. tare da abokan aikin ta hajiya dj Haruna Abdullahi da Malama Garba Driver dukansu a Specialist Management Bauchi. Sai kuma hajiya Lare Hamadu ana mata a auren danta Ibrahim Maimako sai Malama Asabe Musa Adamu da mai gidanta Malam Musa Adamu. da yaransu suleiman saratu da murja dukansu a kwakwaren na bado fashi sai hajiya dina adamu da Ibrahim Adamu da Binta Adamu da Kande Adamu. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Madam Mary Ezekiel Abundot da Agwarai Baiko da yaranta duka da Kakale Yusuf da yaransu. Sai mai sarauta Malam Daniel Danladi Baban Idi a rafin zurfi Bauchi da Malam Ibzan Dallagin babban ba. da malam ibzan dallagin baban evelyn da matarsa alisa sai malam banyami mai gari baban hawa da matarsa ladi a yalwa kaga dama gaisuwa a bari ya huce zuwa yakubu yankai waiwai baban bature da iyalansa duka da malam madaki hassan madakin bundot da kuma malam madaki hassan madakin bundot da mai ɗakinsa malama tamar mama musa da fatan an tashi lafiya to madalla muna yi musu fata alheri da fatan an waye gari lafiya Eh, kamar yadda aka saba ya kamata a ɗanyi a gajarci a ɗaya musu tuni akan abin da ya faru. To a gurguje labari ne muka bayar na babarbare da latani abokan juna da suke tafiya cikin dare babarbare latani ya nemi nuna cewa shi jarumi ne ya yi cewai aljani ya kame mai tuku ya kasa tafiya da yana <laughs> tunanin cewa babarbaren nan zai ruga ya mm. kyale shi sai kuma babarbare shi kuma ya zo ya ce to bari a hau kan itacen ya ga shegen aljanin da ya kame mashi tunko eh. to shine muka tambaya cewa wane ne a cikin ya fi jarintaka bari mu fara da saminu mai mai gadan kunsa altafawa balewa wanda ya ce <laughs> shi cewa ma ya da dariya tukunne ce kai ni kan wallahi dai ko raba mai hankali don dukkan su eh, jarumai ne amma shi yana ganin babarbarin nan ya fi jarumtaka saboda tsayawa da ya yi da wani ne gudu zai ruga tunda an rike ɗan uwan shi ke ji nashi dalili to to shi kuma baban sai kuma baban mamman bande da magaram cewa shi ma bare ne ya fi jarintaka amma babawo mato mai addu'a da abubakar umar yahaya mm. da muhammad muhammad da mamudu mai sai da magani garba cede dukkan su cewa suka yi bafulatanin nan shine fi nuna bajinta. To, to kin ga ra'ayinsa ya zo daidai da gambo babawuro wanda ya ce shi gaskiya a wato bafulatanin nan ya fi jaruntaka saboda dani ne ya ce inda ni ne aljani ya kama ya fara kamawa to gaskiya abokin abokina na tabbatar da ba zai tsaya ba da sun ji ihu na layar gudu za su yi <laughs> abubakar ahmed ko cewa ya yi wanda aka rike na shi ya fi jaruntaka saboda shi ya ga zahiri mm. amma bai tsorata ba amma mai hawan bishiya ai bai ga zahiri ba to kin gani kila ya ce wai kila eh, eh, menene eh, burga ce kawai yake yi. A ah, to kin gani to ra'ayin Aliyu Dutsen ma ah, Mustapha Aliyu Dutsen ma kenan ah, da kuma Aisha Usaini Dangote Karasuwa. da kuma bilyaminu jamu walijo dukansu abin da suka ce gaskiya ba fulatanin nan ya fi don shi walijo ma abin da yake cewa shine duk da yake dukkan su biyu dai sun yi jaruntaka to amma ai an san fulani da jaruntaka don haka wannan ma ai ba ma karamin abu bane ba don haka shi babarbaren dole shi ma ya dan koyi zaruntaka tunda dai yana tare da shi don haka shi bafulatanin nan ya fi zaruntaka duk abin da babarbaren ya yi ya koya ne daga gare shi. to sai abdullahi aliyu daɗin kowa ya ce babarbare saminu mai man gyaɗa ta fawa balewa kuma shi ya ce yayin da rabi mamuda tare da mijinta mamuda mai sai da magani garba shede dukansu suka ce babarbare ne ya fi. To, ta kinga shi kuwa mai kuɗi Bello ya ce ai jarumi kan a fili ya bayyana wato shi ɗan uwa ɗan Fulani kenan. Shi ne jarumi. Mm. Kuma mu jarunta ita ce cikamakon ne a ko ina yake. To wannan shi ma dai a ra'ayin shi ya zo daidai da Sa'idu Sabo a Euro wanda shi ma ya ce ne nan ya fi zaruntaka. To Maryam yar Fulani daga Saudiya ta ce bafin latani mana oh, ai oh, hakan ba ai ka taba jin bafin latani da zai ce ba barbare <laughs> da ba ai tatsu ne gizo ba ta wuce koki. Eh gaskiya ne amma aikin sa Aisha Aisha Musa da Barikin Ladi ta taba hakan nan ita ga ta bafin latani amma ta ce ba barbare ne ya abin nan na san an taba hakan nan. <laughs> To yau dai kan bafin latani ta ce bafin latani. Wannan kam. Sai Comrade Abdullahi mai shanu baban ya gana hmm. wanda ya ce wallahi magana gaskiya dan barno ya fi to dama ya gana mai <laughs> gaga kuma ya ce wallahi magana gaskiya dan barno ya fi jarintaka saboda shi dan fulanin nan ya ji riko ya kasa gudu ya tsaya hmm. to dole ne shi rikon nan don an kama shi kam bayan eh. da zai ya ruga ne shi yasa kuma tsoro ne ma ya hana shi ma ihu amma kaga shi ya ce shi dan borno <laughs> shi kawai ta maza ya zo ya nuna cewa eh. ya isa ya kwato abokin shi yawa to kin gani to shi kuma wato sale muhammad sale damari shi kam kin gaba fulatani ne amma dai ya faɗi gaskiya da kike ganin kamar ba za a yi ba zai yi eh ya ce gaskiya yau ba barbare ya yi mana 1-0 aha eh. lalle kan haka ya ce gaskiya ba barbare eh. shi na shi ra'ayi kenan babbar bare ya yi mana wan zero mu fulani saboda ba fulatani dai an rike tokkonsa ya yi gimba bai magana ba sai da abokinsa babbar bare ya dawo gunsa sannan ya tambaye shi sannan ya sami bakin magana don haka bare bare yau an gaishe ku yau kan kun yi abin jarumtaka. <laughs> yau har na san na ma ya jinjina muku <laughs> to sai nura yankara da muhammad shuwani da mustapha baba gana waɗanda dukansu suka ce babarbare ne sai kuma abdul mohamed dumjiya jamhuriyar nijar dukansu dai bare bari suka ce to shi ma dai mutum wato to shi ma dai mutumin ki a malama grace wato baba gana alhaji nuciya wace kal mm. eh, sai dai ambaci sunan ke ce anti grace ai daga jin wannan labari ma wato babu haɗi babarbare shi ya fi jaruntaka tunda shi ne ya yi kundun bala hawa bishiyar har aljanin ya tsorata ya saki ba fulatinin saboda haka shi yana ganin gaskiya ya fi zaruntaka. bayan da muka ce mun samu waɗannan sakonni aga 560 da wani abu kafin na rufe kwamfuta ta lalle kan gasunan <laughs> su eh, gaskiya eh. su jibirin umar na basa su isa lawan girgir da su awal muhammad yalo da muhammad no da biliya ga sunan dai da yawa malama gresi dai eh, eh honorable md bukar baga malam ahmed wuro jabbama alhaji mm. aliyu abdullahi doron baga abdulmumini direba moronti maiduguri lawan abba ali guza Guzamala da ga dai sunan. To duk muna godiya kwarai da gaske kuma tare da fatan za su ci gaba da bibiyar mu da kuma aiko mana ra'ayoyi a kan cikaci cikacicin da muke azawa. Abin sun ba amin kamar yadda muka faɗa yanzu yanzu nan ku za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan wannan labari da za mu buga yanzu. To Malama Grace ai sai a bamu labari da kuma muhawarar mu ta wannan mako ko. Labarin na sanyi na ko aka tabo a wannan karan. Ba mamaki aikin san dole mai taba wata rana a taba shi aikin san muna da wannan kuma muna da wannan wadatar biki. Da na sanyi na wannan labarin ma'aurata ne. To wata rana eh, eh, wani mai gida ya je masallaci shikenan malam ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi hmm. ya wa'azi wa'azi ya ratsa shi a cikin wa'azin malamin ya jaddada wa maza cewa idan kuna zama da matanku a kowane lokaci eh. mata ta girki mai gida in yana ci ko ya yi daɗi ko ba daɗi ya ta yabawa yana ya ce ya yi daɗi kai san wannan ta daɗi <laughs> eh, eh. ya ce kuma ya ce idan ba takka ta kwalliya ko kwalliya da ta yi kyau mm. ko ba ta yi kyau ba ka mm. yaba ka ce ka ce eh. kai yau kin yi kyau ko me ta saka ka ce ka yi kyau mm. shi ke da gida yana jin haka ya shiga gida yana shiga gida sai ba ta ta kawo mashi abinci Mm. shi nan da ya zauna ya fara ci kenan <laughs> ya tuna da wa'azin malam eh. <laughs> abincin <laughs> ya tuna da wa'azin malam abincin dai ba don ya burge shi ba amma shi ba yana son ya eh. biyayya nan da eh. sai ya ce ma mata ce kai kai kai wannan abinci ya yi daɗi kowace loma yana ta yaba kowace loma shi nan sai mata ta ɗauki marfin kwano ta kwama mai ah? Ka ɗauki murfin kwano ta koma mai mm. shi ke da sai yan kalli ta ya rasa abin da ta ce sai ta ce shekarun mu ashirin da mm. aure baka taba bude baki ka ce min abinci ne ya daɗi ba don haka wallahi don haka bai daɗi ba kenan <laughs> sai wai <laughs> sai wannan da sai yau da na karbo a makwabta ah, oh, oh, oi <laughs> an yi tsara da mutum zama wai sai yau da na kwalba a makwabta shi ne zaka ce ya daɗi shekara ashirin na baka abinci to shi nan shi kuma da ya ji haka a sai ya ya ɓaro ta eh gaskiya ka sai ya ce mata wallahi tallahi a radu abincin bai daɗi ba kamar da kullun yake ba daɗi <laughs> <laughs> Ni da ma na faɗa ne kawai don malam ya ce in kun yi abinci mu rika eh, yabawa. Eh, <laughs> to na san eh. na da wannan mijin da matan nan. Mm. <laughs> Wannan ne fi shirme. Kai, ai, ai, mijin da ya, to, kai matar ta fi shirme ita da ta je ta aro abinci ta samu abinci makwabta ta zo ta falla samu kanta mai kuma ta bari kawai a yabi girkin ta a ito ita ita tunaninta kaman mijin kila ya ji abin mijin da ya ji bambancin abincin to ita tunanin ta dun nata bai daɗi ba sai yau da ta karɓo makwabta na makwabta ne ya daɗi don haka nata bai daɗi ba to shi kuma shi kuma da yace shi da yace to dama dama ya faɗa ne kawai abincin bai daɗi ba kamar na kullum ba daɗi a to ke ko dan dai malam ya faɗa ne eh, shi yasa nace yayi eh, daɗi to ya riga ya san ya ɓaro ta ai dole ya hau turbar gyara ke kin sani ai to masu saurare ka kar kar mu yanke hukunci bari mu kyale ku ku yanke hukunci kamar da muka faɗa mm. za ku iya garzayawa dandalinmu da sada zumunta facebook do Domin yin yi muhawara kan waɗannan ma'aurata a cikin su mm. wa fi kwafsawa. Gaskiya kan. To yanzu a madadi. Murtala Faruk Sanyin na. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hanti inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.